ni gaskiya wannan shine daki na tun asali kuma shi nake so domin ko kayan sa duk yafi na sauran tsada mam ta ce kuma ya zama dole ka kwashe komai ba ka koma wancan domin ka mai tsada ce ba lalle bane ka samu irin ta Nasir zai yi magana mam ta ce ba na son musu fa kai ma ka sani bayan da Nasir iya dole sai kwashe sa da muhimman takardun sa ya komar da su ɗayan ɗakin ita kuwa Samiha ta saka nata a ciki mam ta zaunar da ita, ta ƙara koya mata dabarun zama da kishiya da kuma shi kansa mijin. A ranar mom bata kwana ba ta bi jirgin damaturu. Mom na fita ita ma basma ta janyo akwatinta wai za ta bar gidan. Nasir kuwa duk ya biya rude sai hakuri yake bata. Amma basma ta ce, "Muddin kana so in zauna, sai da kori wancan banzan yarinyar da aka kawo maka." Nasir ya ce, "Ki hakuri, san kore ta amma ba yau ba, domin ni na san irin kashe da mu mutumin akan ta. Please my sweet, ki gane fa, ni ba ba san ta nake yi ba. Hasali ma na tsane ta, kawai dai shirin mom ne." Basma ta ce, "Shikenan, Ai da ma na san ba na mun ka take yi ba. Amma tun da kai kana so na shi kenan, zan zauna. Amma gaskiya sai dai kamar alƙawarin ba za ka rinka shiga ɗakin wancan banzar ba. Ko kallanta ba za ka rinka yi ba. Har ka kore ta ba za ka taɓa ɗaukanta a matsayin mata ba. Nasir ya ce shikenan in dai ni ne na miki sai na musguna mata yanda ita da kanta za ta bar gidan nan. Basma ta rungume shi ta ce, Yauwa my sweet. Ita ko dama Samiha ta shige ɗakinta abinta ta kulle, ta watsarwa ruwa ta yi ɗaiɗai akan gado abinta. Samiya kuwa tun da shiga bata ƙara fitowa ba har washe gari. Basma ce da Nasir a zaune akan dining table suna breakfast. Da misalin karfe sha biyu na rana, Samiya ce ta murda kofa ta fito. Ta fito cikin shigar jeans trouser blue da riga pink amles marar hannu. Gaban rigan an zana hoton lab da mashi a jiki. Ko kallabi babu a kanta. Sai gashinta wanda ya sha gyara. Ta haɗa shi ta tumke shi ta naɗin donut da shi. Cikin takun jan hankali ta nufi kicin ɗin. Shi ko Nasir ya ɗaga kwaf kenan zai kurɓa. kwaf ɗin ya subuce a hannunsa. Sai ce kake yi raƙaƙas, kwaf ɗin breakable ya fashe. Juyawa Basma mata yi ta dubi Nasir, da nufin ta yi masa magana, amma sai daga idonsa cir a bayan Samiha. Cikin masifa, Basma ta tashi ta nufi gaban Samiha ta ce, Tsaya ke karuwa, ina za ki je? Samiha ta ce, Tabbas ni karuwa ce, amma ta gida bar titi ba. Sannan kuma zuwa zan yi haɗa wa na abinci, ko akwai wani abun ne. Ke dakata, duk shigar da kika yi tamkar wata arniya, kin game ko ina ko kunya ba kya ji duk saboda ki yaki mijina ko to ai hirdinki domin ya nasir nawa ne ni kadai kin dai manta sister ki ringa kina sa min jaye domin yayi nasir mijinmu ne yanda yake takamar ke matansa ce haka ne ma kuma dole ne shigar da nake so a gidan mijina yo ina mijin ki da yake matar tushe kar fa ki manta tusa masa ke aka yi ba mata tare da saninsa ba ai ya sanar da ni komai ko bara ki ji haƙarku ke da uwarsa ba zai cimma ruwa ba sati biyu ya yi yawa dole zaki bar gidan nan tas tas tas kake ji samiha ta wanke basma da maruka har guda uku cikin huci ta ce kar ki kuskura ki zagi mau don wallahi sai na miki illa tas tas Nasiru ya wanke samiha da maruka har guda biyu cikin bacin rai ya ce ke wace ce da zaki zo har cikin gidanta ki mare ta to a hirɗinki domin basma ta fi duk wata mace komai a wajena in kina so ki ci zama a cikin gidan nan a matsayin yar kallo dole ne ki bi my sweet basma Amma fa yayi Nasir, mum take so da zaga shi yasa na mare ta. Mum din uwarki ce ko uwata? Dubi shigarki tamkar kafira. Murguɗa baki Samiya ta yi ta ce, kuma ya fi shigan ka tsari ba? Me kika ce? Nasir ya tambayi Samiha. Samiha kuwa ban bangazar Basma ta yi ta nufi kicin. Basma za ta bi ta, Nasir ya rike ta ya ce, "Kyalai ta sweet mu je mu huta." Amma sweet kana gani ta shigar min kicin fa. Sai ka ce na ubanta, bacin ko tsinke ba ta zo da shi gidan nan ba. Batta sweet, kin san 'yar matsayata ce, mu ce kawai ta maida ta mutum. Don haka kar ki haɗa kanki da ita domin kin wuce ta a kilas. Rungume shi basma ita ce, I love you my sweet. Shi ko kisan ta yi a forehead ɗinta. Samiha kuwa ko ta shiga kicin ɗin. Jingina ta yi da bango tana jin zafin maran da Nasir ya mata akan basma har cikin zuciyanta. Ga kuma shigar da ta yi danshi, amma ya kushe ta. Ƙarshe ma ya danganta ta da kafura. Ita kan mawahiya za ta yi da son yayi Nasir. Ita kullum son sama ƙaruwa yake mata. Gashi shi ba yaro ba, amma mace ke juya shi saboda sakaci da addu'a. Haka dai ta gama tunaninta ta da jirab indomi da kifin gwangwami. Ta juyo shi akan plate, ta dauki bikkola mai sanyi guda ɗaya ta zo tsakiyar falo. Ta kunna TV ta ƙara gudun fanka ga kuma AC. Akan kujera wan sita ta zauna. Ta janyo ƙaramin tebur ta ɗaura plate ɗinta a kai ga bikkola ɗinta. Ta yi bismillah ta fara cin abincinta. Tashi basma ta yi da nufin ta je gunta. Amma Nasir rike ta duk da haka sai da basma ta ce. Ba a sa fa a gida. Gidan uba babu fanka bare AC. Aiko dole a nemi a karmu, banza ‘yar matsiyata. Ita Samiha a rayuwanta ba ta ɗaukar reni, ta tsani a zagar mata iyayenta tun tana gaban umma. Su maman ummi ma tana kyale su ne kawai don karan umma ya ɓaci, domin ita san bata yi haƙurin umma ba. Ikiram ce dai ta yi haƙurin umman su. Da haka Samiha ta ji zafin zagin da Basma ta yi mata. dan haka ta ɗauki goron Big Cola ɗinta, ta sai ta Basma da shi ta jefa mata. Ai kuwa sai a bakin Basma. Take jini ya balle mata, bakinta kuwa ya kumbura suntum. Tamkar namijin zaki, Nasir ya taso yayo kan Samiha. Samiha na ganin haka ta tashi nemi hanyar tserewa. Domin ba za ta tsaya ba ya illata ta ba, saboda ta taɓa ribin ransa. Daga ta fara gudu a falon yana binta sai zagaye falon suke yi. Ita ku basma ta riƙe baki tana hawaye. Don ta ji zafi sosai gun sai zogi yake mata. Ƙarshe dai Samiha ta samu ta faɗa cikin ɗakin Ta yi wa Nasir gwalo ta mirziki ɗinta. Nasir kuwa sai huci yake ya ce, Lalle yarinyar na sai na koya miki hankali, ban za ka zama ‘yar tasha. Samiha kuwa duk irin zagin da Nasir yake mata tana jingina a jikin kofa tana jin sa. Wai ita sai yaushe ne yayi nasu zai na binta da munanan kalamai. Har yaushe ne zai gano ta ne. Ya gane babu abin da ta aikata kawai sharri aka yi mata. Anya kuwa za ta iya yafe wasu maman ummi kasafin da suka mata tun daga shi har yanzu yana bibiyanta. Don haka zamewa ta yi ta zauna tana hawaye. Ikram kuwa duniya ta samu. Domin kuwa ‘yan kwanakin da ta samu a gidan sarautar Hadeja, in ka ganta ba za ka gane ta ba. Domin kuwa ta yi kyau ta ƙara girma ta mirje abinta. Ji ake da ita kamar me? Don ma duk wata soyayya sun aje wa Samiha ita. Domin Samiha ta fi shiga ransu saboda kamannin su da kakarsu inda ta yi. Tsohuwa Inna kuwa ta yi mita iya mita a kan rashin zuwa da Samiha da ba a yi ba. Domin ita yanzu babban burinta bai wuce daga Samiha ba mai kama da ita. Da ahalin gidan sarauta sun yi niyan zuwa garin Abuja ganin Samiha, amma mai martaba Usman ya hana su. Ya ce ta zaɓi ta bi su a barta kawai ita da kafafunta za ta neme su. Safwan kuwa ya kira Ikram a waya ya shaida mata yana nan zuwa. Amma kowa ta sanar sai mai martaba ce ta fashi wayan su yi magana. Haka Ikram ta kira Safwan a waya ta haɗa su da mai martaba. Ko me suka tattauna oho? Umma kuwa duk wani alamun jin daɗi ya bayyana a jikinta. Domin kuwa sosai mai martaba yake girma mata kasancewar ta matan yayansa. Ba abin da Umma take yi sai hoto domin an bada hadimai masu yawa domin su dinga hidinta mata. Ikram hatsiya take wa Umma. Wai ta Samiha ta ganta ba za ta gane ta ba. Ita ma Umma ta ce, kamar yadda Safwan ba zai gane ki ba ko? Umma dai da yaranta kullum sai godiyan Allah suke yi na sauyin rayuwar da suka samu. Domin sun yi hakuri iya hakuri, gashi kuma yanzu suna cin ribansa. Fulani uwar gidan mai martaba da kanta take kula da Ikram. Domin gyararraki take mata sosai ciki da waje. Inda ita ma Antimimi ba a batta a baya ba. Wato babban 'yar mai martaba Usman wanda take da aure. Don mai martaba shi yaransa dukkansu mata ne. Sosai ita ma Antimimi take gyara ikiram kuma take sanar da ita sirrukan zaman aure ta da shawo kan miji ta yadda za ta mallake abinta babu boka babu malam. Shiri sosai ake yi na mayar da ikiram gidan mijinta Sakuwan, Inda mai martaba yau ikiram odan furnitures tun daga Saudiya. Aka jera mata aka ta farin gidanta wanda Safuwan ya gina mata amma hajiyarsa ta hana su tarewa. Ta ce masa sai ikiram ta ƙara wayo. Haka kayan kicin aka ba wa Antimimi da Hanifa kuɗi Suka siyo mata shi a Dubai da sabbin suturi iri-iri. Gara sosai mai martaba haɗawa Ikram na gani na faɗa. Aka ɗibi kaya da Ikram da 'yan rakiya sai gashuwa. Kwanan sa antimi biyu a gashuwa suka komo haɗeja. Shi ko Safwan a ranar da ya shiga ɗakin amarya Ikram. Domin tun da gayin ta koma ya ruɗe sosai. Bai ma san yana son yarinyan ba sai da yi nisa da ita. dan haka Adran ya ce da ita kazan amarci, wanda ta yadda ta ci kaɗan. Sannan suka yi nafila raka'a biyu. Suka hau gado, Nan ya bayyana mata sirrin ran shi, akan ya kamu da santa, amma ya ce, Ina fata ne ma za ki so ni koda kaɗan ne Ikram. Ikram ta ce, Ina son ka mana yayi safuwan, ta yaya zan kika bayan ka mana halacci a mu. Ai ya zama dole ma in so ka. Safuwan ya ji daɗin kalamanta, don haka ya rungume ta, nan fa kiɗan ya canja. Safuwan ya fara nuna Ikram ɗin son da yake mata, kuma tana amsan saƙonnin nasa. Amma can kuma mai ta tuna sai ta ture shi, ta tashi ta zauna a bakin gado. Tashi safon ya dawo kusa da ita ya zauna. Ya kamo hannunta amma sai ta kwace. Safwan ya ce, Haba my wife, please karki min haka. Dan Allah ki bani haɗin kai mu raye wannan dare mai cike da nishaɗi. Ni fa mijinki ne, ina buƙatar ki. A'a yayi safon kai ba mijina bane. Ai kai din mijin Anti Samiha ne. Mijin yayata ne. Ni ni dan haka ba zan iya rayuwar aure da kai ba. Tamkar na ci amanan Anti Samiha ne. Haba mana Ikram, ki dawo cikin hayyacinki. Ki sani fa ba daura mana aure a wancan lokacin da Samiha ba, da ke aka ɗaura mana aure. Ke ce matata ba yayarki ba. Don kuwa ita ma yayar taki tana gidan mijinta tana rayuwar aurenta. dan Allah Ikram, ki bani hakkina. A buƙaci nake. Please my only wife. Hmm? Ni fa ko me zaka ce sai dai ka ce, amma ba wani hakkinka da zan baka har sai na haɗu da an Samiha na tambaye ta. In ta amince, ashirin nake zan baka hakkinka, amma ban da yanzu. Tashi ta yi ta fice ta bar mai ɗakin ta koma falo. Shi ku Safwan kai ya rike yana karanto. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Samiha kuwa yau kusan sati ɗaya kenan tana kulle kanta a ɗaki. Duk da tukumbura bas ba baki bata ƙara gigin fitowa falo ba. Don tana tsoro kar yayi Nasir ya karya ta. Don haka boye ta fita kicin ta ɗauko tukunyar gas kuka ta kai ɗakinta da kayan su indomi da su madara da duk wani abin ta san za ta bukata ta kai cikin ɗakinta saboda yunwa. Su kuwa masu gidan sun manta da wata Samiha. su kawai suke kamar za su cinye junansu. Kullum tana kulle a ɗaki kamar wata mayya. Har yau ta cika sati ɗaya a ɗaki. Daka ta ce ta gaji. Yau kan fitowa za ta yi ai duk wacce za a yi. Tunda ba gidan yari take ba. Don haka take ji dole ta san abin yi. Tashi ta yi ta buɗe kofar a hankali ta leƙa. Nasir ta hango daga shi sai wando ta rikwata da amles yana kallon wasan ƙwallon ƙafa. A zuciyarta kuwa cewa ta yi, ko ina gimbiyar tasu take oho. Amma dai ɗazu ta tashin mota, maybe ta fita ne. Da haka Samiya ta koma ta watsarwa a gurguje. ta shafa mayuka masu kamshi ta gyara gashin kanta. Ta gyara gashin kan nata sai sheki yake yi ta bazo shi har gadon bayanta. Wani tsinanniyar riga mai hannun breziya iya gwiwa ta ɗauko ta saka. Ga gaban rigan ta wajen kirjin a buɗe yake kuma ko bura Samiya ta saka ba. Abubuwan sun tsaya cak abinsu. Wani takalmi mai tsayin da igiyoyi da yake cikin kayan lefenta ta ɗauka ta saka shi. Tana tsoro ma dumar taɓa saka irinsa ba, amma don rigima haka ta saka shi. Wani kaftarairan gilashi ta ɗauka ta saka a fiskanta, Wow, in ka ga Samiha tamkar irin wayoyin 'yan matan turawan nan. Ita kanta ta ɓata mintoci tana kallon kanta a Wani man baki mai sheki ta ɗauka ta shafa a bakinta. Sannan ta bi jikinta mahaukacin turaruka. Sweet mai kamshi da daɗi ta ɗauka ta jefa a bakinta. Gabanta yana faɗuwa ta nufi falon. A zuciyarta cewa take, Ya Allah ka bani dama na shawo kan mijina cikin sauƙi. Ya Allah ka sa ya so ni ko da kaɗan ne. na yi ciko da ƙwalla ta share. Ta mai da eyeglass ɗinta ta nufi falon. Tana wani irin matsayacin taku duk jikinta yana motsawa. Nasir kuwa yana zaune yana kallon Messi. Ya ji tako yana tahowa. Kwas, kwas, kwas. Dago kansa ya yi. A take ya kusa sumewa a wurin saboda haɗuwar yarinyar da ya gani. A take ya ji wani irin filin yana taso masa wanda bai taɓa jin irinsa ba a rayuwarsa. Nan ya fara addu'a a zuciyarsa don shi a zatonsa gamo ya yi. Kila akwai mutanen ɓoye a cikin gidan. Kir ya zuba idanunsa akan Samiha. Ita ko Samiha daurewa kawai take yi. don ji take kamar za ta faɗi. A kujerar da ke fesin ɗin Nasir ta zauna, ta ɗaura kafa ɗaya akan ɗaya tana tsotson sweet ɗinta. Shi kam Nasir ya ga tashin hankali. Don wani abu ya je na fiskansa, jiya ke tamkar ya je ya kamo hannunta ya ɗaura bisa cinyarsa. Shi bai ma san yana cikakken lafiya ba sai yau. Jiya yayi jini yana harbawa a jikinsa yul, yul, yul. Jijiyoyin kansa tuni sun tashi sun yi burɗa-burɗa. Sunan Allah kawai yake ambato. Ita kuwa Samiha tuni ta harbo jirgin sa. Don haka tana da maganar mom, inda take ce mata, ki koma menene don ki kwato mijinki, ki zama masa karuwar cikin gida. Duk abin da kika lura basma ba ta yi, to ke ki yi shi, domin ta nan ne ki saurin shawo kansa. Don haka Samiha ta yi wani irin malalacin murmushi. Ta tashi cikin takun jan hankali. Gaban Nasir ta nufa, kirjinta yana dukan uku uku. Amma me? Sai ji ta yi santsin yi sai kwashe ta za ta zube a wurin. Kawai ta ji ta faɗa akan cinyar mutum. Nasir ne ya tallafe ta da hannayensa tamkar jaririya. Ido suka kura wa junansu. Samiha kawai kallon su take da cikin gilashin idanta. Shi ma a take ya gano Samiha ce, amma ya kasa tura ta faɗi. Shi sam ya marasa kuzarinsa. Samiha kuwa limshe idanu ta yi. Ta kai hannunta kan sajensa wanda ya kewaye fuskansa. Ta fara shafawa a hankali. Shi ko Nasir idan idansa ya mamanta wane ne shi. Ita kuwa Samiha murmushi ta yi alamun samun nasara. Shi ko Nasir sai can ya bude idansa kaɗan. Ai ko kwaya idansa ya sauka kan lips ɗin Samiha wanda yake sheki. Don haka ya rinka sun koyar da kansa a hankali da niyyar haɗe bakin su. Saura kiris kawai bas ta turo kofa. Wani ihu bas ta ita ce, Me zan gani ya Nasir? Karuwa a gidana? Shi kuwa Nasir a lokacin ya dawo hayyacinsa, ya ture basma ta faɗi rope a kan tiles, ta fasa bakinta. Cikin masifa Nasir ya tashi. Samiha tana ƙoƙarin tashi, Nasir ya take mata hannu da ƙarfi ya murje shi. Ba shiri ta saka wani ƙara da ƙarfi. Nasir ya ce, ban za ka zama 'yar iska, ni na fi ƙarfin ki yaudare ni, abin da kika saba yi ni ba za ki yi da ni ba. 'Yar mace kawai mara kamun kai mai 'yar maza. Ido Samiya ta rintse tana jin zuciya ta mata zafi saboda irin zagin da Nasir ya mata. Don haka ta daure ta tashi ta ce, Oho dai, kuma me za ka ce, ai kai ka neme ni ba na neme ka ba, kuma Allah ya isa tun da ka danne ni a falon nan kai abin da ka yi. A hargitse Nasir ya yi kanta amma ta kudu ta shige ɗakinta ta murɗake. Nasir kuwa ya yana haɗe hannayensa yana huci. Ya dubi Basma zai yi magana tana kuka ta ce, Dakata malam, ashe kai mayadari ne? In na fita amana ta kake ci? Allah ya isa tsakanina da kai. Duk irin kalaman da kake faɗa min na ba za kusance ta ba a ƙarya ne? To yau sai dai ka zaɓa, ko ni ko ita domin na gama zama da kai. Cikin tashin hankali na sayi Basma yana bata hakuri, amma ta shige ɗaki ta kulle ta ki sauraron sa. Kuka sosai Basma take yi, Shi ko Nasir cikin huce da zafin rai ya ce, Lallai, sai na shuka yarinya na rashin mutunci wanda ba ta mantawa ba a rayuwanta har abada. Na tsane ta, ba na son ta kuma ba zan taɓa son ta ba har abada. Ko da kuwa ba ta da ciwon komai a jikinta. Amma na yi alkawari sai na yi wa rayuwanta tabo. Sai na mata illa kamar yadda ta yi mun. Ta haɗa nufi da mahaifiyata da kuma matata. Samiha kuwa duk da azaban da take ji na fashewar bakinta, duk mazogi da hannunta yake mata. Amma ka ta sana da shan a ƙasa tana dariya har da rike ciki. Domin kuwa tuni ta hango masafaffen kishi da bacci rai idon basma. Da haka ba ta sha wuya ba wajen kwato yayi Nasir a hannunta. Cikin dariya Samiha ta ce, Tabbas yayi Nasir na maka alkawari, sai ka so ni sannan ka taɓa wata ƴa mace shi ba. Ba zan bari sanda nake maka ya tafi a banza ba. Ya zama dole kai maka ɗanɗani zaƙin so sannan kuma ka san ɗacinta. Domin kuwa zuciyata tana bugawa ne saboda kai yayi Nasir. Basma kuwa da ƙyar nasa ya samu ya shawo kanta sau koma normal. Don fushi ta da shi sosai sai da ya mata alkawarin ba zai sake kula Samiha ba sannan ta yarje mai suka dawo daidai suka ci cin karin karinsu babu babbaka Samiha kuwa ko da zaman kaɗai ce ya ishe ta da sai ta kira mam ta sanar mata akan tana so ta fara aiki ko da karamin asibiti ne a nan Abuja Mam kuwa ta kira Nasir ta sanar da shi akan ya karɓi takardun Samiha su je can medical hospital ya samu mata aiki bayan da Nasir ya iya ya amsa mata da to amma ya bar magana bai sake yin ta ba saboda yana shakkar basma bayan kwana biyu basma bata nan ta tafi gurin adda domin su je yawon asirinsu wanda suka saba. Samiha ma bata san bata gidan ba. Ta ci kwalliyanta cikin atamfa sufa ja da yelo. Ta yi kyau sosai. Gashi ta sha sarƙa da ɗan kunne na fashin. Gashi ta yi ɗaurin na na turai bala'i. Sai masa ƙamshi take yi abinta. Girki take yi a kicin. Tuni ta cika gidan da ƙamshi. Sai kai komo take yi abunta. Nasir kuwa yana zaune a falo yana sana'arsa wato kallon wasan ƙwallon ƙafa. Samiha kuwa kogun da yake bata kalla ba don gudun wulaƙanci. Wani dogon tsaki Nasir ya ja. Duka wa Samiha tsawaye ya ce, Ke kazama kin ishe da wannan warin girkin naki, da haka ki je kika shiga tsin nan. Kuma don munafurci kin sanar da mu za ki fara aiki. To ni ina ruwana, me nawa a ciki? Ko ma ya nema ki je ki yi mana. Wato kina neman hanya ne da za ki je ki ce ba lalacewa ko? Hmm. To ba da Nasir ba. Aikin san hanya da haka za ki iya ki nema wa kanki aiki. Kazama kawai. An zubar da wani cikin ana so a yayi wani. Cikin kuka da ɓacin rai Samiha da Dakata Nasir, ya ishe ka haka, ni ba ‘yar iska ba ce ba kamar yadda kake tunani ba. Da kuma ni ‘yar iska ce kamar yadda kake tunani, da ban ku labari na ba, bari haka samu kamar kori. Ko maganan aiki, dole na fara zuwa aiki, domin tun da aka kawo ni gidan nan baka taɓa ɗauka na a matsayin mata ba bari haka bani na da yake kanka sai wancan mata mazan matan taka ita kake so kake kauna ni kuma na zama yar kallo alhalin na daɗe ina Kasa sawa Samiha ta yi. Shi ko Nasir hankalinsa ya tafi akan kalmar so da Samiha ta furta. Wai yana son wata. Shi dai san a rayuwarsa mace ɗaya taɓa so a rayuwarsa wato Sabiha. Ji ya yi gabansa ya faɗi kuma kansa ya ɗau ciwo. Tini ya da tunanin wata Sabiha. Basma ta faɗo masa a rai. Lalle yanzu ya yadda. Tabbas Basma ta fi dacewa da shi fiye da kowace mace. Ya daɗe kuma yana son ta. Don ko da ya ba Basma labarin tsohuwar budurwansa Sabiha. Basma ce mai ta yi ai dama ita ce. gura shi ne take don ta ga san da yake mata kuma ta gani shi ko Nasir ya yarda da hakan wani wulakantaccen kallo Nasir ya sami sannan ya ce ai ni ba kazami bane irin ki da har kike tunanin akwai wani hakkin ki a kaina haka zaki ta zama a gidan nan in kin gaji kofa a buɗe take yayi ficewarsa ya bar mata gidan haka nan Samiha ta sha kukanta sosai ta koshi ba mai ta kuma har lokacin son Nasir yana makale a ranta To masu sauraro duka-duka anan zan dakata. Wato a part ɗinmu na baya da muka karanta part 9 kenan, ashe a wajen editin ɗin ba mu kula ba an yanke labarin mu kai shi har zuwa ƙarshe ba shi sana ɗan koma baya daga inda na san cewa ya tsaya a labarin baya sai na ɗaura shi. Ba ma kula ba gaskiya sai bayan da na ɗaura tukun nake kula ashe bai gama hawa complete ba ya sauka. To gashi nan dai labarin mun samu mun kawo shi zuwa nan. Za mu dakata a daidai nan gurin insha Allahu zuwa gobe da yardan Allah za mu ɗaura daga inda muka tsaya.